This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 25 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawa da kanun labarai. ta Ibrahim a ranar Laraban nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da janyewar shi daga sake tsayawa takarar shugabancin kasa na shekarar 2024. kasar china ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama da nufin samar da maslaha a rikicin rasha da ukraine da na isra'ila da hamas rasha ta kai hare-hare da dama a yankunan ukraine da jirage marasa matuki to kanin labaran kenan yayin da ranar da wasu kungiyoyi suka ce za su fara jagorantar zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsadar rayuwa a najeriya wato ɗaya watan agusta ke ƙara karatowa gwamnonin jihohi na jam'iyyar apc sun gana da shugaba bola ahmad tinubu a wani kokari na tsaida zanga-zangar gwamnatoci irin na bauchi dai sun sha alwashin hana zanga-zangar kamar yadda sakataren gwamnatin jihar ke cewa wanda yake da yin zanga-zanga sai dai je yi shi a wani waje ba dai a bauchi ba mu bauchi an san mu da zaman lafiya kuma mu a gwamnatance mun ɗauki kudirin cewa za a ci gaba da haka. To sai dai masu shirya zanga-zangar na cewa ba fa gudu ba ja da baya duk da wannan gargadin. So maganan nan da ya yi maganan banza ne ma ba wanda ma zai saurare shi a irin wayannan maganganun ya saba Za kuma aji yadda rashin koyon darasi daga ambaliyar ruwa a baya ke illa ma wasu al'ummomi a Sokoto. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi matsalar hawan jini da juna biyu kan haddasa za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Laraban nan shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana wa Amurkawa da ma duniya dalilin janyewar shi daga sake tsayawa takarar shugaban kasa na shekarar 2024. Da yake magana daga ofishin gabatar da muhimman bayanai ga kasa na over ya zayyana wasu kalubale da yake kallo a wannan lokaci da ƙasa ke tunkarar zaben na watan nuwamba biden ya yi magana a kan rabin karni da ya shafi yana yi ma ƙasa da jama'a hidima da ɗimbin nasarori da ya samu a matsayin shugaban kasa to amma duk da haka ya yi kiran samun sabon shugabanci mai jini a jika da zai tunkari kalubalen da ke gaba shugaba nothing can come in the way of saving our democracy that includes personal ambition abin da zai taka birki ga ceto da mu hakan kuwa ya hada da ceto ta daga duk wani son zuciya don haka na yanke shawarar cewa hanya mafi ala da za mu ci gaba ita ce ta miƙa kambun ga sabbin jini ita ce hanya mafi ala na haɗa kan mu bisa shafa shekaru masu tsawo na sanin makamar yi wa al'umma aiki don haka an zo wurin kuma lokaci da wurin shine a yanzu da za a ji sabbin muryoyi muryoyin matasa Biden ya kuma gode mataimakiyar shi Kamala Harris wadda ta ce wato wadda ta ɗare dandalin yakin neman zaben da sahalewar shi da wadataccen adadin wakilai da suka sha alwashin mara mata baya. Kasar Sin wato China ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama a makon nan da hankoran nuna kanta a matsayin mai son tabbatar da zaman lafiya a duniya game da manyan rikice-rikice biyu na Rasha da Ukraine da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya gana da kwakwaran shi na kasar china wang yi a birnin gwanzu zuwan shi kasar na farko tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 china ta marabci wani taro a birnin beijing da ya haifar da rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin bangarorin palestinu goma sha hudu domin samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa masu sharhi sun bayyana ci gaban a matsayin babban ginshiki. shugaban rasha vladimir putin ya gana da shugaban syria bashar al-assad a fadar kremlin sashen yada labarai na kremlin ya ce an yi ganawar ne a ranar laraba putin da al-assad sun yi ganawa ta ƙarshe kafin wannan a watan maris na shekarar 2023 a kremlin a yayin bikin cika shekaru goma sha biyu da tarzoma da ta rikide ta zama yakin basasan ƙasar ta siriya rasha dai ta shiga da dakarun sojanta cikin siriya a tun watan satumba shekarar 2015 inda suka kulle da farisa wato iran domin ba gwamnatin ta al'asar damar fada da kungiyoyin adawa masu dauke da makamai da kwato ikon sassan kasar da dama a yanzu dai dakarun rasha da dama sun tare ne a ukraine amma kuma rasha na ci gaba da girki wani adadi na sojojinta a siriya da ajiye dakaru a sansaninta da ke kasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji yayin da ranar ɗaya ga watan Agusta da wasu ƙungiyoyi ke barazanar fara jagorantar zanga-zanga a Najeriya ke ƙara ƙaratowa Tuni dai shugaba Bola Ahmad Tinubu da wasu gwamnonin jihohi suka shiga tattauna yadda za a shawo kan al'amarin. a gefe guda kuma wasu masu faɗa aji ciki har da majalisar ɗinkin duniya na gargaɗin yiwuwar ɓata gari su fake da zanga-zangar tuni dai jihohi irin bauchi suka shiga shelar hana zanga-zangar sai dai ƙungiyoyin sun sha alwashin gudanarwa ga dai abdulhab muhammad da ci gaban rahoton sakataren gwamnatin jihar bauchi barista kashim ibrahim ya shaida a taron manema labarai da ya gabatar a gidan gwamnatin jihar Bauchi inda ya ce a jihar Bauchi ba za a yi zanga-zangar ba wannan shine matsayar gwamnati. Jihar Bauchi ba mu yi da zanga-zangan ba kuma ba za a yi ba wanda yake da yin zanga-zanga sai dai je yi shi a wani waje ba dai a bauchi ba mu bauchi an san mu da zaman lafiya kuma mu a gwamnatance mun ɗauki kudirin cewa za a ci gaba da haka. a nasa bayanin game da shirin zanga-zangar shugaban kungiyar civil liberty organization shiyar arewa maso gabas comrade muhammad aliyu wayes ya ce sun shirya tsaf don fara gudanar da zanga-zangar kuma maganar da gwamnatin jihar bauchi ke yi ta sani zaben su aka yi mun gama shiri tsaf na fitowa a yi zanga-zanga za a fara zama ran ran 29 na na ɗauki sanin ran ɗaya ga wata zuwa goma ga wata muna nan zaman dirshi domin nuna wa gwamnati halin da al'umma take ciki musamman wanda ya shafi yunwa wadda ɗan najeriya da yau ba zai iya samun abin da zai ci a bakinsa ba da kuma tsadar rayuwa na man fetur na aikin gona na tsaro da sauran za mu tabbatar wa duniya halin da muke ci. A jihar Bauchi gwamnatin jihar ta ce ba ta yi mata wannan zanga-zanga ba kuma wanda yake so ya yi zanga-zangan sai dai ya fita ya bar jihar ya je duk inda yake so. Eh zai faɗi haka ai jihar Bauchi ai zaben sa aka yi al'umma ne suka zabe shi yau in al'umma suka ce ba sa so suna ai ya kamata ya bi abin da suke so so maganan nan da ya yi maganan banza ne ma ba wanda ma zai saurare shi a irin wayannan maganganun bai isa ba daga bisani na tuntuɓi ra'ayin jama'ar jihar bauchi game da batun zanga-zangar da farko dai ga tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar bauchi comrade abdullahi koli a demokradiyya ake akwai masu ra'ayi ko wanda su bi gwamnati akwai ba lalle da su bi gwamnati ba saboda haka yanci ne na dan najeriya ya nemi hakkinsa ta hanyar da ya dace mutukar babu fitina a ciki saboda haka ita gwamnatin jihar bauchi da kira za ta yi a tsaye take ta taimaka duk hanyoyin da ya kamata don magance matsaloli da halin da al'umma suke ciki sunana suleiman hassan isa ba gale daga nan bauchi gaskiya eh ni ma bana goyon bayan zanga-zangan nan a irin hali da muke ciki ran kaga sai na fita kafin in samu abin da ci da yayana da iyalaina. To ni ina ganin kamar cewa akwai waɗanda za su iya shiga cikin wannan zanga-zanga domin su hura wuta ta wani waje a garin neman Kiba, mun jawo rama kenan. Ka tuna fa da 'yan sas haka ne ya jawo wani tashin hankali da abin da zan kira ga gwamnati da al'umma shine don Allah don annabi gwamnati su mana adalci mun kuma al'umma mu koma ga Allah mu so junan mu mu yi hakuri gaba da yamma. kawai Allah da ya kawo mana sauki shikenan ra'ayi na kenan sauki kamar ya sauki rayuwa da ake ciki a dan dalilin ta ne za a yi zanga zanga eh to gwamnatin jiya ta ce kada a yi wannan ba ta da hurumin wani kar a yi ayi abu ne na kasa yawwa ne kawai ai addu'a mu koma ga Allah Allah sauƙaƙa rayuwar nan kawai shi kenan gaskiya mu a matsayin mu na mutanen bauchi wannan zanga-zanga alhamdulillah dama mu ba ma shawarta ba kuma goyon baya abinda gwamnati ke nema na zaman lafiya muna sa amma muna iya ba gwamnati shawara ta taimaka ta kalli yan tuti ta dan rage musu wani abu ra'ayoyin wasu al'ummar jihar bauchi kenan game da batun zanga-zangar bayyana da 'yan najeriya ke fuskanta wanda kungiyar civil liberty organization za ta jagoranta lohab muhammad buda amurka daga bauchi a nigeria To a gaida Abdulwahab na musamman da wannan rahoton. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hauwa da ci gaban labaran duniya. A ranar Alhamis nan ne jami'ai a yankin Odessa na kasar Ukraine suka ce wani harin jirage marasa matuƙi da rasha ta kai a kan birnin Izmail da ke kusa da ruwa cikin dare sau biyu a jere ya lalata wani ginin ma'aikatar gwamnati tare da raunata wasu mutane biyu a cikin wani gida. Rundunar dakarun saman Ukraine ta ce harin jirage marasa matukin wani bangare ne na jerin hare-haren jirage marasa matuƙi 38 da rashin ta kaiwa a cikin dare. dakaran ukraine sun ce uku daga cikin jirage marasa matukin sigita ta makwauciyar kasar ukraine wato romania sakamakon harin da rashin ta kai a kan birnin izmail a daren jiya ma'aikatar tsaron kasar romania a jiya laraba ta ce ta inganta tsararin sararin samaniyar ta da ya hada da karin jiragen yaƙi biyu samfarin f-16 domin sintiri da sa ido a kan lamarin a alhamis dinnan sojojin ukraine suka ce bangaren tsaron sararin samaniya kasar ya kakabo jirage marasa matuƙi mallakar rashi guda 25 daga cikin 38 ɗin da ta rika harbawa a yankunan chakasi carson kiev mikolev odessa sumi da zetomer To gaida hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto inda za mu kada jihar Sokoto inda ambaliyar ruwa ke barna ma wasu al'ummomi a wannan shekarar ma saboda rashin koyon darasi daga bangaren hukumomi da masu al'ummomin daga Sokoto ga Muhammad Nasir. duk da yake a kowace shekara hukumomi masu alaka da sauyin yanayi da kuma ruwa a najeriya kan yi hasashe na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi da ma ƙananan hukumomi domin an karar da mahukunta su ɗauki mataki hakan na haɗuwa da cikas domin kura ana ɗaukar matakai sun kasa hana aukuwar ambaliyar da kuma illolin da takan zo da su har wayo akwai al'ummomi waɗanda shekara duk sai sun samu ambaliyar ruwa amma sun kasa sauya wuraren da suke zama kamar yadda wani mutumin raba ta jihar sokoto ya shaida min ai ba mu sha wani wuri kawai nan muka ganin sha shi wasu ma 'yan ruwa na taho sai sun tashi sun koma can cikin gari don gudun gasu yi musu farmaki da dare sai su tashi sun sun gada sun ga tahi ruwan sun kaɗan sheɗa sai su dawo. Wasu lokuta mahukunta kan ɗauki matakai na tarban ambaliyar ko kuma sauƙaƙa yanayin da za ta zo da shi. Kamar yadda gwamnatin Sokoto ta samar da kwamiti don ɗaukar mataki akan hasashen da aka yi na samun ambaliya domin baiwa gwamnati shawara. aliyu garba gondonga darakta ne mai kula da ambaliya da zaizayar kasa a ma'aikatar kare muhalli ta jihar sokoto ya ce ko kafin wannan kwamitin da gwamnatin jihar ta dauka sun soma aiki domin tarban ambaliyar ma'aikatan muhalli karkashin mm. jagorancin honorable nura dalhatu tangaza shi ma ya kafa wani kwamiti tun kamin yanzu mm. ya ce mu zo mu zagayo mu duba duk inda aka harsashen ambaliyar nan mu ba da shawara to gaskiya mun yi haka nan to ka san wasu eh, abubuwa eh, yadda suke nan ga aiki kila shi yawa na aiki shi yawa ba mu samu zuwa wasu wurare ba amma dai gaskiya mun zo wasu wurare kuma mun ba su kuma insha Allah na san abin yaya aiki daga cikin wuraren da kwamitin bai samu ziyarta ba an samu ambaliyar ruwa wadda ta aukawa wasu yankunan karamar hukumar mulki ta gada da ke gabacin sokoto kuma a cewa dan majalisar yankin a majalisar dokoki ta jihar sokoto kabiru dauda an samu hasara sosai gaskiya mun samu garuruwa da dama waɗanda ginoni ko kuma in ce gidaje sun rushe da gonaki da abincin da ake nomawa wanda yake duk yawanci unguwannin da suke a cikin garin central waɗanda suke gefen fadama ɗin nan gaskiya ga yanzu ruwa sun musu ɓanna sosai. Ƙungiyar manoma ta jihar Sokoto ta nuna damuwa akan tafka hasarar abinci a lokacin da jama'a ke fama wajen neman abincin da kuma tsadar rayuwa. Duk da yake shugaban ƙungiyar manoma ta ƙasar reshen jihar Sokoto Jamilu Sanusi Muhammad ya ce abin bai zo musu da bazata ba. Mu bisa ga namu sani an ba da wannan hasashe kuma mun wamba mutane amma muna cikin jimami da bakin ciki da abin da ya shahi 'yan uwanmu manoma an yi hasarar dukiyoyi an yi hasarar gonaki matsugunan mutane sun salwanta yanzu dai waɗanda ambaliyar ta auka da su na ci gaba da neman agaji inda wasu jama'a sun soma kai ɗauki kamar yadda mataimaki na musamman ga sanata aliyu magatakardawa mako a haujin yaɗa labarai bashar abubakar ya fitar da wani bayani mai cewa sanatawa mako ya kai kayan agaji ga magidanta fiye da dubu ɗaya da ambaliyar ta rutsa da su a yankin nagada wannan yanayin na ɗaya daga cikin irin yadda ake samu a wasu sassa a najeriya a duk lokutan da damina ta kama waɗanda wasu lokuta kan zo da asarar dukiyoyi da abinci wasu lokuta hama da hasarar rayuka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA afirik akan mita 200.5. baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa wato gestational hypertension a turanci. jini wanda juna biyu ke haddasawa yana aukuwa ne a lokacin da jinin mace mai juna biyu ya haura fiye da kima kuma yana faruwa ne a kashi shida cikin ɗari na mata masu juna biyu. Sai dai likitoci da masu kula da lafiyar al'umma ba su gano abin da ke haddasa shi ba, amma akwai abubuwan da ke sa mace hatsarin samun sa kamar macen da take da hawan jini kafin juna biyu ko macen da ta taba samun sa a baya a lokacin da take da juna biyu ko kuma masu fama da ciwon koda da sauransu. su. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana ƙarin haske game da cutar kamar haka. Gestational hypertension daga kalman gestation yana nufin ciki, hypertension kuma hawan jini. Wato ana so a ce kenan hawan jini ga mai ciki, amma kuma bayanin shi ba zallan ya tsaya ba, yana nufin gace wanda ya kasance cewa a da lafiyan ta kalau sai da ta ɗauka wannan cikin ne kafin hawan jini ya zo ba wai wanda tana da hawan jinin ba ne da ta zo ta ɗauka cikin sai kuma hawan jinin ya ci gaba da inda ya tsaya wato mace ne wanda ta kalau wanda kafin ta yi aure ba ta da hawan jini da ta yi auren ma ba ta da hawan jini sai da ta ɗauka ciki kafin kuma ta samu wannan hawan jinin su ne ake considering su a matsayin gestational hypertensive women wato mata masu ciki wanda suke da hawan jini kenan ana iya kiran shi da pregnancy induced hypertension haka ma kuma ana iya ce masa gestational high blood pressure duka wannan sunaye ne wanda ake iya bashi wato synonyms din shi kenan yayin da aka ce mace mai ciki tana da hawan jini yawanci an fi sa rai yana aukwa ne a first trimester first trimester kuma shine watanni uku na farko na wannan cikin da ta dauka don kamar yadda muka sani muna da trimesters guda uku muna da first trimester muna da second trimester muna da third trimester wannan tri din yana nufin uku mester kuma yana nufin watanni wato zamu iya cewa kenan watanni watanni ukun farko shine first trimester watanni uku na tsakiya su ne second trimester sai kuma watanni ukun karshe wato wata bakwai takwas da tara kenan in za a yi in za a yi bayanin dalla dalla shine ake considering shi a matsayin third trimester wato trimester na karshe kenan so an fi samun wannan matsalan hawan jinin yayin da mace take first trimester to likita shin menene alamomin irin wannan hawan jinin daga cikin manyan alamomi kuma na wannan hawan jinin ga mata masu ciki shine babu na faɗa zan mai maimaita babu a dalilin haka ne ma bincike ya ƙara tabbatarwa littattafai da yawa suke irin wannan irin hawan jinin bihit mace tana da ciki da wanda bata da ciki duka in namiji ne ma ake considering din hawan jini a matsayin silent killer wato shine cuta ko in ce shine rashin lafiyar da zai iya buge mutum wanda bayi da wani alama wanda kana nan ne tare da mutum yanzu bayan awa biyu uku a zuwa ce maka Allah masa rasuwa me ya faru ba san me ya kashe shi ba shi dai kan an san lafiyan shi galau dazu kuka yi sallah da shi dazu a gama cin abinci da shi dazu ya bar kasuwa dazu fita a ofis amma kuma yanzu Allah ya masa rasuwa to yawanci wannan hawan jinin ne ke iya janyowa haka so ga mata ma masu ciki su ba na considering irin wannan a matsayin silent killer amma ga wanda Allah ya suka yi sa'a suka zo da musu ya zo musu da wato ainihin alama to daga cikin manyan alamomin akwai ciwon kai musamman ciwon kan ma ya fi zuwa mu a wa mata ne ta kiya wato occipital form of headache kenan wa'insu za su iya cewa ga baki ɗaya kan nan su kuma wato ainihin goshi su ma za su iya cewa a tabarin dama ne ko kuma tabarin ɓangaren hagu amma yawanci da ya fi faruwa a ƙeya wato occipital form of headache kenan. Secondly kuma muna da jiri wa'yansu mata in ya kasance jinin ya hau musamman ya kai ɗari da saba'in ɗari da tamanin kuma ɗari biyu na kasa ya kai kusan ɗari da ashirin da talatin to yanzu kan fara jin jiri sai ta ce maka likita ina yawan jin jiri kuma ban san me yake faruwa ba na sha magungunan da ya kamata a ce ya kare ni daga sharrin wannan samun jiri amma har yanzu jini yana damuna to wannan babban alama ne na hawan jini musamman ma yayin da ya fara yin hawan ya yawa na uku kuma akwai gani duru duru wato sai mace mai ciki ta zo ta ce maka ba ta gani da kyau yanda ya kamata eh gashi na tana gani dai amma tana ganin abubuwan duru-duru wani ya zo ya ce mata ai cikin ne ba komai dama ce wayansu mata masu ciki suna iya samun gani haka haka ba sa gani da kyau a'a wannan alama ne na hawan jini kada a yi wasa a garzaya a je asibiti na hudu kuma wa'insu sukan zo da cewa suna ji kamar amai wa'insu ma su zo su ce za su yi amai amma ba shi ga nufin cewa duk mace mai yin amai ba tana mace mai ciki wanda take take amai yana nufin tana da hawan jini a'a muna da hyperemesis gravidarum wanda shi ma ma wani sashi ne wani shi ma darasi ne mai zaman shi wanda mata ne wanda ya kasance suna da ciki yanda suke yawan yin amai to idan tana yawan yin amai ba shi nufin tana da ciki ba sai dai kawai shi ma wani alama ne ɗaya daga cikin wa'innan alamun da na faɗa na wato ainihin hawan jini ga mace mai ciki sai kuma na gaba shi ne rashin sa nutsuwa ko kuma himma akan yin ayyuka na yau da kullum sai ga mace tana yawan samun kasala ko kuma gajiya alal misali ko kuma ba ta samun nutsuwa ko kuma tunani ko kuma ta samun fargaba ko na makamanci haka to wata rana nuna yana iya nuna alamu. hawan jini ne ya fara yin yawa ya fara wato ainihin nuna alama ya kamata a yi wani abu a kai. Shin menene yake kawo hawan jini ga mata masu juna biyu? so gaskiya dai bisa ga bincike babu wanda isa ya zo ya ce ga ainihin abin da yake jawo hawan jini ga mace mai ciki sai dai a zo a ce to ana tunanin in akwai ɗaya daga cikin wa'innan ko biyu ko uku ko ma duka daga cikin wa'innan to babu mamaki bane mace za ta iya samun hawan jini na farko dai a cikin su akwai family history family history shine yayin da ya kasance mamanta ko kuma wata yar uwarta musamman wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya take da hawan jini to ba mamaki bane ita ma za ta iya samun irin wannan hawan jini yayin da take da ciki na biyu kuma akwai previous history of gestational hypertension in alal misali ta taba daukan ciki shekara uku ko kuma shekara hudu da ya wuce ta ta samu irin wannan wato ainihin hawan jini to ba abun mamaki bane wannan cikin da ta dauka na biyu ma za ta iya samun wannan hawan jinin na uku kuma muna daga wanda suke da rashin lafiya da ba su samu kulawa mai kyau ba na chronic kidney disease wato ciwon koda kenan ko kuma wanda suke da irin congestive cardiac failure wanda suke da wato ainihin ciwon zuciya kenan wanda zuciyar mace ya kumbura da sauransu su ba mu mamaki bane su yi saurin developing irin wannan gestational hypertension din ba mu mamaki bane mu already suna da hypertensive heart disease to yanzu kuma gashi sun zo sun dauka ciki to sai zai daura a kai na gaba kuma multiple deliveries wato ga wanda yawanci take yawan aihuwa yawan aihuwa ba ta samun rata ko hutu tsakani sai sa yana da kyau irin wannan family planning din nan ko kuma wato ainihin alluran da ake bayarwa ko kuma magunan da ake bayarwa na tazara aihuwa wanda akalla yana yana da kyau a samu shekara uku ko ma sama da haka tsakanin aihuwa na farko da na biyu da na uku da na hudu sai daga ba kuma aka samu wanda suke da wato ainihin jiki mata wanda suke da jiki suke da ciki to shi ma ba abun mamaki bane za su iya samu wannan gestation hypertension din ba dan kuma ba dan hyperlipidemia wannan hyperlipidemia din nan yana nufin cholesterol ne generalis da calories wato maiko da yake a takaice yayi yawa a jikin mace to wanda maikon ya zo yawa kuma ya kasance cewa tana da kiba gashi wata ta zo ta dauka ciki balle a ce akwai family history ko kuma a zo a ce ta taba samun previous history na irin wannan condition din gestational hypertension din to ba ne mamaki bane za ta iya ƙara samun irin wannan hawan jinin na gaba ga wanda ya kasance akwai su family history duk abun da na lissafo sai kuma suna yawan amfani da gishiri ko kuma suna sa gishiri yana yin yawa magi ne onga ne ko kuma ajino na kira sunayen wa'annan manya guda uku ba wai don a kashe musu kasuwa ba a'a ga wanda suke da family history ko kuma wanda yawanci jinin su yana hawa yayin da suke da ciki su ne kadai nake so ya kasance sun dan kiyaye cin wa'annan abubuwan ba wai mutane ka baki ɗaya ba in lafiyan ka kalau in lafiyan ki kalau ko da ma a ce kina da ciki ne ki je ki ci abin ki baki da matsala amma ga wanda take da ci da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje wa'annan abun da na lissafo na su gishiri magi onga da ajino wayansu ma aka ce su bar ci ga baki ɗaya wasu akan ce su rage sosai Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaishe ki da tawagar ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ya ce mun ji shugaba na ya shawarci masu yin niyyar zanga-zanga da su dena To ya kamata dai ya sani cewa su fa shugabannin Najeriya tamkar zuma ne dole sai da wuta. kuma idan har da gaske ake yi to a dawo mana da tallafin man fetur ɗin makawai domin shi kaɗai ne zai sa duk wani abu da ya haura sama ya sauko kasa da gaggawa sako na gaba ya fito ne daga samaila aganas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger ya ce salam ya hausa rashin tsaro a cikin 'yan kwanakin nan a wasu ƙauyuka da ke jihar difa na kasar jamhuriyar niger shine abin da ke ci mana tuwo a kwarya amma idan zan yi wa jami'an tsaron jihar difa adalci zan iya cewa suna kokari iya kokarin su wajen ganin tsaro ya inganta a jihar difa allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa amin sai ko daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce muna marhabin da rattaba hannu da shugaba tinubu kan dokar kafa hukumar bunƙasa yankin arewa maso yammacin najeriya da fatar allah ya sa hukumar ta cimma nasarar muradin da aka kafa ta a kai Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga baban gida AA Dogo, Zurmi jihar Zamfaran Najeriya. Ya ce shin wai a ƙaramar hukumar Zurmi ba mu da shugabanni ne ko kuwa ba mu da haƙƙi a cikin gwamnati ba 'yan ƙasa ba ne? Kawo yanzu shekara cikin ta uku muke ba mu da wutar lantarki a cikin garin Zurmi da kewayenta. Amma masu faɗa a jihar ƙaramar hukumar ta Zurmi kowa ya yi gumda bakinsa tunda su suna da sola da injin janareto. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Ibrahim a takaice a ranar Laraba nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana wa Amurkawa da ma duniya dalilin janyewar shi daga sake tsayawa takarar shugaban kasa na shekarar 2024. da yake magana daga ofishin gabatar da muhimman bayanai ga kasa na oval ya bayyana wasu kalubale da ke yake kallo a wannan lokaci da kasar ke tunkarar zaben na watan nuwamba mai zuwa idan allah ya kai mu kasar sin wato china ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama a makon nan da hankoran nuna kanta a matsayin mai son tabbatar da zaman lafiya a duniya game da manyan rikice-rikice biyu na rasha da ukraine da rikicin da ke tsakanin isra'ila da hamas ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya gana da kwaran shi na kasar china wang yi a birnin gwanzu zuwan shi kasar na farko tun bayan da rashin ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 shugaban rasha vladimir putin ya gana da shugaban syria bashar al-assad a fadar kremlin sashen yada labarai na kremlin din ya ce an yi ganawa ne a ranar laraba putin da al-assad sun yi ganawa ta karshe kafin wannan a watan maris na shekarar 2023 a kremlin a yayin bikin cika shekaru 12 da tarzoma da ta rikide ta koma yakin basasa ƙasar ta siriya. a ranar alhamis dinnan jami'ai a yankin odessa na kasar ukraine suka ce wani harin jirage marasa matuki da rasha ta kai kan birnin izmail da ke kusa da ruwa cikin dare sau biyu a jere ya lalata wani ginin ma'aikatar gwamnati tare da raunata wasu mutane biyu a cikin gida rundunar dakarun saman ukraine ta ce harin jiragen marasa matuki wani bangare ne na jerin hare-haren jirage marasa matuki 38 da rashin ta kaiwa a cikin dare wato masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirinmu kuma na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan bankaɗo shafuka 63 na damfara da kamfanin facebook yayi a najeriya lambar da za a kira kamar yadda aka sani shine bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu a madadin hawa shirif da ta taya ni da kuma julie leather da kuma injiniyan rob mclean ni ibrahim kalmasi garba